Kimanin mutane saba'in ne masu aikin ceto ke ci gaba da aikin lalubosu a cikin ruwan kogin kwara da ke tarayyar Najeriya bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a da sanyin bayan da wani jirgin ruwan kwale ya kife da su da sanyin safiyar ranar Litinin ɗinnan, wani mazaunin yankin Malam Muhammad Sani ya ce jirgin kwale-kwalen ya ɗauko ‘yan biki ne daga ƙauyen Buti ta yankin ƙaramar hukumar Fatigi a jihar Kwaran. amma da suka je tsakiyar ruwan sai jirgin ya fashe. Eh, to ana nan da ana bibiye da wanda suka je samu rasuwa ana abun nan nasu. Mutum nawa ke cikin jirgin? Mutum wanda suke jirgin za su kai saba'in. Saba'in? Eh, saba'in ko fiye da haka. Tunanin mutum nawa suka aka gaggawa su? Ah, a yanzu din gawan da wayan da aka zani dai na gan sun kai guda sha biyar. Na'am to sauran su eh. mutanen an gan su koko ana neman su ne? Eh, eh, ana neman sauran ko kuma wanda suka tsira. A lokacin da na tuntuɓi babbar jami'ar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Naija da Kwara Hajiya Zainab Sa'idu ta ce ba ta samu labarin lamarin ba amma za ta tuntuɓi jami'ansu da ke jihar Kwaran. Shugaban ƙaramar hukumar ta Fatigi, Muhammad Ibrahim Liman, ya tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai ya ce suna gudanar da bincike domin har ya zuwa yanzu ba su gano dalilin kifewar jirgin ba. Idris Fata Muhammad shi ne sakataren ƙaramar hukumar ta Fatigi. ya ce lamarin ya tayar da hankalinsu matuƙa, amma kuma sun ɗauki haɗarin ya zo ne daga Allah. accident ne kawai da ya samu dan ya saba yana kwaso irin mutanen da ya kwaso din amma dai wanda yanda wannan ya faru ba wanda ma ya yi tunanin cewa zai faru haka nan kuma a kan tafiya ne yake sannan ya fashe da kansa ok ya fashe ne da kanshi eh. yanzu ana can ana ci gaba da neman mutane kenan ana cin gaba da neman mutane gaskiya To an samu masu rai? Eh, an samu wayansu masu rai. Ok, kamar mutum nawa aka samu masu rai? Tashiyar namu dai, tashiyar namu jihar Kwara. Eh. Mutum daya ne aka samu da rai. Akwai mutane ne da akwai mutanen kogi. A baya dai an sha samun haɗarin jiragen ruwan kwale-kwale da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama a waɗannan koguna na Naija da Kwara. al'amarin da ke matuƙar buƙatar ɗaukar matakin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.